ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين wannan alkur'ani mai girma babu shakka a cikinsa ta kowane ɓangare ɓangaren saukar da shi ne ko ɓangaren lafazinsa da ma'anarsa zancen allah ne yana shiryar da masu tsoron allah zuwa hanyar da za ta sada su da shi